Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu ga watan dai muna dauke da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da duniyar mu a yau biye da shi akwai muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na tsaftar muhalli shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7:20 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi-duminsu wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce bai kamata a danganta wata ƙasa ko wani addini da ta'addanci ba ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun buƙaci a kori isra'ila daga ƙungiyar tarayyar afirka gwamnonin tafkin chadi na tattaunawa domin inganta kwanciyar hankali a yankin yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakiyar jakadar iran a majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da danganta ta'addanci da wata ƙasa ko wata ƙungiya a duniya kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto zahra irshadi tana faɗar haka a jiya talata a lokacin da take gabatar da jawabi a gaban kwamiti na shida a madadin kungiyar 'yan ba roma wato nam a takaice irshadi ta kara da cewa bai kamata kasashen duniya su kasa bambanta ƙasa ko kuma mutanen da suke gwagwarmaya don kwato ƙasarsu da aka mamaye da sauran 'yan ta'adda ba har ila yau mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da dukkan nau'o'in ta'addanci a duniya musamman wa'anda wasu manya-manyan kasashen duniya suke da hannu kai tsaye ko kuma ta bayan fage a wani bangare na jawabinta zahra irshadi ta yi watsi da dukkanin barazana da ake wa kasashen duniya musamman na kungiyar 'yan mu akalla kungiyoyin ƙasa da ƙasa guda uku ne suka yi kira ga kungiyar tarayyar afirka au ta kori harci ƙasar isra'ila daga zama memba mai sanya ido a kungiyar tare ta afirka saboda take haƙƙin bil'adama da kuma laifukan yakin da take aikatawa a ƙasar falastinu da ta mamaye tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta bayyana cewa wata ƙungiyar mai suna democracy for arab world now wato down a takaice daga ƙasar amurka da kuma wata mai suna legal resource center lrc a takaice daga ƙasar afirka ta kudu ne suka rattafa hannu a ranar litinin kan wata bukata wacce falasinawa suka rubuta wa majalisar zattawa ta kungiyar tarayyar afirka na ta kori harci kasar isra'ila daga kungiyar a cikin bukatar dai kungiyoyin sun bayyana dalilai kwarara wanda suka bayyana rashin dacewar shigar hamci kasar isra'ila cikin kungiyar au da kuma bukatar koranta daga kungiyar a ranar 22 ga watan yuni da ya gabata ne dai hamci kasar isra'ila ta ba da sanarwar cewa ta sami damar zama memba mai sanya ido a cikin kungiyar tare afirka au an buɗe taro karo na uku na gwamnonin yankin tafkin chadi wanda ke nufin inganta kwanciyar hankali a yankin gwamnonin jihohi takwas daga yankuna da kungiyar boko haram ta addaba a kasashen najeriya niger chadi da kuma kamaru ne ke halartar taron da ke gudana a birnin yawunde na kasar kamaru har ila yau gwamnonin za su yi nazari kan harkokin siyasa da tsaro da kuma ayyukan jin a yankin manufar taron da ita ce tantance ayyukan jin da yanayin tsaro a yankin da ci gaban da aka samu wajen aiwatar da shirye-shiryen tabbatar da tsaro da gudunmawar ƙungiyoyin al'umma wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin haka zalika yayin taron ne za a yi nazarin yanayin haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da soje da masu ayyukan agaji da nazarin damamaki da ƙalubalen haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa da tantance damamaki da mafita da dama da ake da su na sake tsugunarwa da shigar da mutanen da a baya ke da alaƙa da ƙungiyar boko haram cikin al'umma masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin facebook wanda ya mallaki shafukan sada zumunta na whatsapp messenger da kuma instagram ya nemi afuwa masu bibiyarsa bayan da ya sami wata tangarɗa wadda ta yi sanadiyar katsewarsu har na tsawon sa'o'i bakwai a duk duniya sanarwar da kamfanin ya fitar a shekaran jiya ta ce an sami wannan matsalar ce sakamakon wasu aikace-aikace da ya aikata a na'urorinsa matsalar da ke zuwa a daidai lokacin da majalisar dokokin amurka ke shirin binciken kamfanin bisa zargin yi wa demokuraɗiyya karan tsaye wasu bayanai sun ce kamfanin na facebook baya ɗaukar matakan da suka dace duk da masaniyar da yake da ita game da yadda labarai na karya ke yaduwa baya ga wannan ana barin ƙananan yara a ba su damar cin karensu ba baka ba tare da ɗaukar mataki ba a tare najeriya kuma wata kotun kolin ƙasar ne ta jinkirta ba da hukunci kan karar da jihohi 36 na kasar suka shigar inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta goma ta shekara ta 2020 shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya kafa dokar ta goma tare da rattaba mata hannu a ranar 22 ga watan mayun shekara ta 2020 dokar ta tilasta dukkanin jihohi da su su hada da kansu kudaden bangaren shari'a da na majalisun dokoki a cikin kasafin kuɗinsu matakin da gwamnatocin jihohin suke kalubalanta jihohin na neman kotu ta fayyace ko matsayin shugaban ƙasa na iya yin doka ta tilasta jihohi samar da kuɗaɗe ga kotunan jihohi wanda ya saba wa sassa na shida 80 da kuma na kundin tsarin mulkin ƙasar, da ya ɗora alhakin samar da wa'annan kuɗaɗe kan gwamnatin tarayya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku bayanai da suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya wanda ake kira da gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar Bahrain da kuma buɗe ofishin jakadancin wannan haramtacciyar ƙasa a birnin Manama. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya Yair Lavid, wanda ya ziyarci birnin Manama a ranar Alhamis da ta gabata domin buɗe ofishin jakadanci. a lokacin wannan ziyarar labidai ya gana da sarkin ƙasar ta bahrain sheikh isa ali khalifa da sauran manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa jim kaɗan bayan wannan ganawar ce dai bakon jami'in haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin manama ya sanar da buɗe ofishin jakadanci sannan kuma ya wallafa wani saƙo a shafinsa na twitter cewa mun cimma matsaya a kan cewa kafin ƙarshen wannan shekara ƙasar ta bahrain za ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin Tal aviv daga cikin bagagen da ɓangarorin biyu suka amince za su ƙulla yarjejeniya a kai da akwai kiwon lafiya wutar lantarki da kuma ruwan sha kamar yadda ministan harkokin wajen na 'yan sahayoniya ya furta kuma a wannan lokacin bangarorin biyu sun amince da ƙullar yarjejeniyoyi a tsakaninsu ta fuskoki da yawa tare da cewa a halin yanzu kasar ta bahrain ta jinkirta buɗe nata ofishin jakarancin a tel aviv sai dai kuma a rana ɗaya ta buɗe zirga-zirgar kamfanin jiragenta na sama wato tsiranin khalij zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin farko na kamfanin tsiranin khalij ya fara tashi ne dai daga manama zuwa filin sauka jiragen sama na bin gorion jim kaɗan bayan isar ministan harkokin waje libidi a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 kasar bahrain ta rattaba hannu a kan wata yarjejeniya da haramtacciyar kasar isra'ila domin kulla alaƙa tsakaninsu da amurka ta shiga tsakani ita wannan yarjejeniya dai an ba ta sunan yarjejeniyar abraham ƙasar da ta gabaci bahrain ɗin wajen ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa wasu ƙasashen larabawan biyu da suke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tuntuni su ne masar da kuma jordan ita dai masar ta ƙulla alaƙa ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan yaƙe-yaƙe aƙalla har sau uku tare da sauran kasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar kasar ta yahudawa ita dai haramtacciyar kasar isra'ila an kirkire ta ne dai a kan palestino da al'ummarta a shekara ta 1948 wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da ya faru a karni na ashirin. sashen larabawa na yankin tekun fasha da arewacin afirka sun ja ɗamara wajen fuskantar wancan zaluncin da aka yi wa 'yan uwansu na kabila da kuma addini wato al'ummar Yaƙi yaƙe ɗan dai da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu su ne na shekara ta 1948 da shekara ta 1956 da shekara ta 1967 sai kuma shekara ta 1973 sai daga baya an sami sauye-sauye da suka sa wasu kasashen larabawan da suka ja da baya daga tallafawa 'yan uwansu falasinawa a gwagwarmayar da suke yi na sake kwato ƙasarsu daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka suka buɗe tattaunawa ta sirri a tsakaninsu da 'yan sahaniyar tare da shiga tsakanin kasashen turai da suka hada da amurka masar ce kasar larabawa da ta shige gaba wajen bayyana alakata da haramtacciyar kasar isra'ila a fili a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta camp david na amurka wannan matakin da gwamnatin anwar sadat ta masa ta ɗauka ya harzuka sauran ƙasashen larabawa da ya sa su suka yanke alaƙa da alkahira sai dai ba a ji ko'ina ba jordan ta bi bayan masar wajen kwallon najejeniya da aka sani da suna wadi araba a ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 1994 idan muka koma kan ƙasar ta bahrain za mu fahimci cewa a shekara ta 2005 da ta ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da amurka da babu kuɗin fito a ciki an gindaya wa baran ɗin sharaɗin cewa da akwai buƙatar ta kawo ƙarshen rashin hulɗa da mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan lokaci ne aka buɗe kafar ganawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda sannu a hankali ta fara fitowa a fili a shekara ta 2017 ne da sarkin bahrain hamad bin isa ali khalifa ya yi suka ga yadda ƙungiyar ƙasashen larabawa ba ta mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga nan kuma sai sarkin ya amince da cewa 'yan ƙasarsa ta bahrain suna da 'yancin da za su iya kai ziyara haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa a wancan lokacin babu alaƙa ta jakadanci a tsakaninsu a ƙarshe kuwa a shekara ta 2020 ta gabata aka yarjejeniyar abraham wacce ta kai ga fito da abin ɓoye zuwa fili wani abu mai jan hankali a nan shine yadda jaridar nan ta ha'aras da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar da labarin da ke cewa bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su buɗe wata kafa ta yin aiki tare domin fuskantar abin da suka kira da barazanar jiragen sama marasa matuki na iran sanarwa irin wannan tana nuni ne da ƙoƙarin da suke yi na ɓoye hakikanin inda barazana take fitowa a gaba ta tsakiya wacce ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce wacce aka kirkira ta kan wata ƙasa ta hanyar tilasta wa al'ummar falasɗinun yin hijira bayan kashe na kashewa ita ce kuma wacce a tsawon shekarun samuwarta ba ta da wani aiki da ba ta'addanci ba akan kan ƙasashen wannan yanki hatta kuwa waɗanda suke da kusanci da ita kisan gillar da ƙungiyar leƙen asirin 'yan sahayoniya ta rika yi wa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a lebanon cyprus tunisia da birnin dubai ba ɓoyayyen abu ba ne a baya bayan nan kuwa wata kafar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa sun taka rawa wajen bayar da bayanai na sirri ga amurka dangane da shahid kasim suleimani na iran wanda amurka ta yi a ƙasar iraki. wannan ya sa al'ummar ƙasar bahrain ba su rudu ba da siyasar gwamnatin ƙasarsu na ƙulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila tun a shekarar bara ne da aka yi ta yin zanga-zanga a wannan ƙasa domin nuna kin amincewa da jijiyar abraham a wannan karan ma dai al'ummar ƙasar ta bahrain sun gudanar da zanga-zanga yin tar da siyasar gwamnatin ƙasar tasu ta buɗe ofishin jakadanci a birnin tar abib ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu surare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bos Jamhuriyar Musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cikan Najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciya hankali da wamame mugun ji mugun gani Allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu kuma Allah ka kawo a kasashen mu na Afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio BOH taron Musulunci musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a kasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora jiga na fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hausa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi don zaman ta kasim yake tribune official daga yamagaram jamhuriyar niger dangance da shugabanninmu na niger cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma mu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce mu na niger dan lokacin karatu ya taimaka ma iyan wajen talakawa wanda ta gudanar da irin ayyuka da ake yi dai na cigaban makaranta ta yara musamman man cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na da ta karya karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki. assalamu alaikum su hausa na biyar magana za ta zo mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke ma zarka gaskiya bi ta ce saboda Allah a yi kan kaina ka gani nan da yan yan fo suka zo abin da suka bugo min saboda Allah saboda annabi zikka gwamnati suka bugo min kenan kamata mu abin da muke so da gwamnati mu yan kasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san babu ta neman kuɗi wani gari a ƙasa mu muke so mu zauna mai neman kuɗi kenan kamata da mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sakon ku miye kake samu miye za ka ba ƙasa a shekara kenan mu wani abu mun so a zo a yi gwa da gwa ba na halka ɓoye-ɓoye wata amma kawai ya kawaye gari kawai don an kama takarda ba a san ba kana samun kuɗin ko baka samu a isku sabon ka daɗi a gagai saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mun zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine akan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. Menene sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki Menene tsintsiya maɗaurin a yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin na guda biyu sunana abdulaziz furezi daga damagaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Abiyo ya barkan mu da warhaka mai magana lauyi an daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na Abuja ta ne dangance da matakin da hukumar ta ci na ta jihar Kano ta dauka. Ko in hukumomin jihar Kano suka dauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata. haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya ta ba harkar fim ba Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasa shekarar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk shine 'yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai 'yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lazana alhaji abdu agadas niger na da nan bada yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta niger to gashi lokacin gantare ya zo ba mu ga wani alamar ba mu ga wani eya ne eya ne wanda alamar da ya gantare babu nepal tun da muka kama buɗe ana sharar ta ko ana wani cuwa-cuwa alamar komawa nepal to muna fatan a ce bana ɗaya ta ɗara bara me muke ni bana ɗaya ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba cewa yanzu ma tsohon gwamnati wacce wasan ce take nan ga aiki wanda ba ta amfana mana komai a cikin kasatawa kowa na kuka da ita kuma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya da yanzu kuma sai shirin tsaftar muhalli tsaftar muhalli jama'a masu sauraron barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen da cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne a kan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Koma dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar mahimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana akai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a a iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ah, ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raba-raban ya raba raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin ƙasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage kwari. sai mutum ya ci kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki da kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu da ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar yadda muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin wa'annan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jariri musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma zai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis din kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar mahimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli gardiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake buƙatar ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk su ma hanyoyi ne dai da ake iya tsabtace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwan to duk dai wa'annan wasu hanyoyi ne da a gida mutane su kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su ƙara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin wa'annan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadini da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka To a yau za mu yi dubi ne a kan sabon rikicin da ya kunno kai a tsakanin kasashen Algeria da kuma Faransa, da yadda manazarta daban-daban suke kallonsa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar algeria ta fusata matuƙa a kan maganganun da suka fito daga bakin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron tare da ɗaukar hakan a matsayin wani makami da yake amfani da shi a cikin gida saboda yakin neman zaɓe a dalilin haka ne kuma ƙasar ta algeria ta janye jakadanta daga birnin paris domin ya koma gida a yi shawara da shi. shi dai shugaban kasar ta faransa ya yi suka ne akan tsarin siyasa da na soja na algeria tare da cewa suna amfani da batun abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka a matsayin makamin siyasa tun daga kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1962 makaron dai ya bayyana haka ne a wata hirar jaridar nan ta le ta faransa ta yi da shi yana kuma mai kore cewa wani saɓani ya kunno kai a tsakanin ƙasashen biyu shugaban cibiyar nazari akan muhimman manufofi da tsaro a nahiyar turai kadir abdulrahim ya bayyana cewa rikicin ƙasashen biyu ba wani abu ne mai zurfi ba ya yi kama da ma'aurata biyu tsofaffi da ba su iya jure wa juna amma kuma a lokaci ɗaya sun san cewa ba za su iya rabuwa ba abdulrahim ya ci gaba da bayyana cewa ƙasashen biyu sun yi tarayya a kan manufofi da dama a tsakaninsu shugaban cibiyar nazarin ya kuma ce ƙasar faransa za ta yi ƙoƙarin kawo ƙarshen saɓanin da ya kunno kai a tsakanin nata da algeria domin kada 'yan ƙasa algeria miliyan biyu mazauna faransa su samu rabuwar kauka a tsakanin goyon bayan faransa ko kuma algeria wanda tabbas hakan zai iya yin tasiri a fagen siyasar ƙasar ta faransa to a can ƙasar algeria kafin watsa labarun ƙasar sun bayyana furucin da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta faransa da cewa babban laifi ne wanda bai kamata a gafarta masa ba domin kuwa babu wani daga cikin shugabannin faransa da suka gabata da ya taɓa yin irin wannan furucin kamar yadda kafin watsa labarun suka bayyana wani ƙwararre a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ɗan asalin ƙasa algeria hassan kasimi bayyana cewa yi abin da yake gaban shugaban kafar faransa shine zaben da za a yi a shekara ta 2022 don haka yake yakin neman zaɓe da sunan algeria kasim ya ci gaba da cewa alaƙa tsakanin faransa da algeria ba za ta taɓa ficewa daga ƙarƙashin ƙasƙanci irin wanda 'yan mulkin mallaka suke yi wa algeria ba sai dai kasim ya ƙara da cewa wannan rikicin ba zai yi zurfi ba saboda a karan farko ƙasashen faransa da algeria suna da shugabannin da ba su rayu a lokacin mulkin mallaka ba. shi kuwa wani tsohon jami'in diflomasiyar ƙasa algeria kuma tsohon minista a ƙasar tasa abdulaziz rihabi cewa yi zancen makaron na siyasa da kuma yaƙin neman zaɓe ne kuma a shekarun farko na wa'adin mulkinsa makaron ɗin yana ɗaukar algeria a matsayin abokiyar aiki tare wajen fuskantar matsalolin tsaro sai dai a yanzu da yake fuskantar zaɓe ya mayar da algeria a matsayin wani makami a yakin da yake yi na neman a zaɓi jam'iyyarsa shi kuwa shugaban cibiyar nazari a kan ƙasashen larabawa da yankin teku mediterranean hasni ubaidi da yake a birnin geneva ya bayyana cewa muggan mashawarta ne suka tsara wa macron abin da ya furta ubaidi ya kuma ce kamata ya yi a ce rahoton nan na benjamin stout ƙwararren masanin tarihi ɗan ƙasa faransa wanda ya tsara ya kuma gabatarwa da shugaba macron ya kamata a ce ya kawo ƙarshen saɓani da ake tsakanin faransa da ƙasashen nahiyar afirka ɗin sai dai algeria ɗin ta yi suka da kakkausan murya akan wancan rahoton tare da bayyana shi a matsayin na son kai saboda babu abin da yake cikinsa wanda ya taɓo irin manyan laifukan da faransa ta tafka a lokacin mulkin mallakata a ƙasa algeria har ila yau ubaidi ya ce furucin na macron ba gwamnati kaɗai a ƙasa algeria ya ɓata wa rai ba zai kuma iya baƙantawa al'ummar ƙasar ta algeria masu yawa domin ƙoƙarin sanin hakikanin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka wani abu ne da yake da karbuwa a tsakanin al'ummar ƙasar ta algeria alaka dai a tsakanin algeria da faransa wacce ta ginu a kan ginshiƙan mulkin mallaka na tsawon shekaru 132 da wato faransa ta yi a cikin ƙasa algeria yana tattare da faɗi tashi a tsakanin ƙasashen biyu daga shekara ta 1830 ne da faransan ta kutsa cikin wannan yanki inda ta shimfiɗa ikonta na mulkin mallaka a kan algeria da sauran ƙasashen da ke yankin bayan yakin neman 'yanci da al'umma algeria suka yi ne a ƙarshe suka sami 'yanci a shekara ta 1962 ginshikin rashin fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu shine yadda wato ƙasar faransa ta aikata manyan laifuka a cikin wannan ƙasa ta kashe mutanen ƙasa algeria adadinsu ya kai miliyan guda kuma ya hara wato ya dora ya haura haka wani abu wanda yake abin mamaki shine yadda har yanzu a can ƙasar faransan ake da gidan adana kokunan kawuna na dubban mutanen algeria 'yan gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka suka kashe sannan kuma suka taho da kokunan kawukan nasu zuwa birnin paris sun mayar da waɗannan kokunan kawunan wani makami na cin moriyar siyasa inda daga lokaci zuwa lokaci sukan tsakuro wasu daga cikin waɗannan kokunan kawunan su miƙa gwamnatin algeria idan ta yi musu wani abu da take so domin a can ƙasa algeria a yi musu jana'iza ta girmamawa ko kuma idan an ci motar jijiniya tsakanin ƙasashen biyu abinda mafi yawancin al'ummar faransa suke so shine faransa ta fito a hukumce ta bayyana girman laifi da ta'asa da ta tafka a ƙasar algeria a lokacin mulkin mallakar da ta yi wa ƙasar tasu sannan kuma ta nemi gafara to san haka dai shine abin da yake faruwa a can ƙasar ta faransa domin kuwa abin da ake koya wa yaran faransawa a cikin makarantu da yake rubuce alsafai shine mulkin mallaka wani aiki ne da ƙasar faransa ta yi domin wayar da kan mutanen afirka da suke cikin ƙauyanci da jahilci da rashin sanin alƙawarin rayuwa a dalilin haka matuƙar faransa bata sauya siyasar ta ba na yadda take kallon nahiyar ta afirka baki ɗaya da ma duk ƙasashen da ta yi mulkin mallaka to za ta ci gaba da kai ruwa rana a tsakaninta da waɗannan ƙasashe. to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda kurewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zangon sai dai tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara mataimakiyar jakadar iran a majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da danganta ta'addanci da wata ƙasa ko wata ƙungiya a duniya kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto zahra irshadi tana faɗar haka jiya talata a lokacin da take gabatar da jawabi a gaban kwamiti na shida a madadin kungiyar 'yan ba roma wato nam a takaice irshadi ta kara da cewa bai kamata kasashen duniya su kasa bambanta ƙasa ko kuma mutanen da suke gwagwarmaya don kwato ƙasarsu da aka mamaye da sauran 'yan ta'adda ba har ila yau mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da dukkan nau'o'in ta'addanci a duniya musamman wa'anda wasu manya-manyan ƙasashen duniya suke da hannu kai tsaye ko kuma ta bayan fage a wani bangare na jawabinta zahra irshadi ta yi watsi da dukkanin barazana da ake wa kasashen duniya musamman na kungiyar 'yan mu akalla kungiyoyin kasa da kasa guda uku ne suka yi kira ga kungiyar tarayyar afirka au ta kori harci kasar isra'ila daga zama memba mai sanya ido a kungiyar tare ta afirka saboda take haƙƙin bil'adama da kuma laifukan yakin da take aikatawa a ƙasar falastinu da ta mamaye tashar talabijin ta paris tv a nan teran ta bayyana cewa wata ƙungiya mai suna democracy for arab world now wato down a takaice daga ƙasar amurka da kuma wata mai suna legal resource center lrc a takaice daga ƙasar afirka ta kudu ne suka rattaba hannu a ranar litinin kan wata bukata wacce falasinawa suka rubuta wa majalisar zattawa ta kungiyar tarayyar afirka na ta kori harci kasa isra'ila daga ƙungiyar. a cikin bukatar dai kungiyoyin sun bayyana dalilai ƙwarara, wanda suka bayyana rashin dacewar shigar hamci Kasa isra'ila cikin kungiyar au da kuma bukatar koranta daga kungiyar a ranar 22 ga watan yuni da ya gabata ne dai hamci Kasa isra'ila ta ba da sanarwar cewa ta sami damar zama memba mai sanya ido a cikin kungiyar tare afirka au an buɗe taro karo na uku na gwamnonin yankin tafkin chadi wanda ke nufin inganta kwanciyar hankali a yankin gwamnonin jihohi takwas daga yankuna da kungiyar boko haram ta addaba a kasashen najeriya niger chadi da kuma kamaru ne ke halartar taron da ke gudana a birnin yawunde na kasar kamaru har ila yau gwamnonin za su yi nazari kan harkokin siyasa da tsaro da kuma ayyukan jin a yankin manufar taron da ita ce tantance ayyukan jin da yanayin tsaro a yankin da ci gaban da aka samu wajen aiwatar da shirye-shiryen tabbatar da tsaro da gudunmawar ƙungiyoyin al'umma wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin haka zalika yayin taron ne za a yi nazarin yanayin haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da soje da masu ayyukan agaji da nazarin damamaki da ƙalubalen haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa da tantance damamaki da mafita da dama da ake da su na sake tsugunarwa da shigar da mutanen da a baya ke da alaƙa da ƙungiyar boko haram cikin al'umma masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin facebook wanda ya mallaki shafukan sada zumunta na whatsapp messenger da kuma instagram ya nemi afuwa masu bibiyarsa bayan da ya sami wata tangarɗa wadda ta yi sanadiyar katsewarsu har na tsawon sa'o'i bakwai a dufaɗin duniya sanarwar da kamfanin ya fitar a shekaran jiya ta ce an sami wannan matsalar ce sakamakon wasu aikace-aikace da ya aikata a na'urorinsa matsalar da ke zuwa a daidai lokacin da majalisar dokokin amurka ke shirin binciken kamfanin bisa zargin yi wa demokuraɗiyya karan tsaye wasu bayanai sun ce kamfanin na facebook baya ɗaukar matakan da suka dace duk da masaniyar da yake da ita game da yadda labarai na ƙarya ke yaduwa baya ga wannan ana barin ƙananan yara a ba su damar cin karensu ba babbaka ba tare da ɗaukar mataki ba a tare najeriya kuma wata kotun kolin ƙasar ne ta jinkirta ba da hukunci kan karar da jihohi 36 na kasar suka shigar inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta goma ta shekara ta 2020 shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya kafa dokar ta goma tare da rattaba mata hannu a da 22 ga watan mayan shekara ta 2020 dokar ta tilasta dukkanin jihohi da su su hada da kansu kudaden bangaren shari'a da na majalisun dokoki a cikin kasafin kudinsu matakin da gwamnatocin jihohin suke kalubalanta jihohin na neman kotu ta fayyace ko matsayin shugaban kasa na iya yin doka ta tilasta jihohi samar da kudade ga kotunan jihohi wanda ya saba wa sassa na shida 80 kuma 121 na kundin tsarin mulkin kasar da ya dora alhakin samar da wa'annan kudade kan gwamnatin tarayya sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa a yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh